ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم ثم امر تعالى النبي صلى الله عليه وسلم النبي بالزامهم لازم تامس سكومو ga musulunci wa tabkitihim ba'da ta'ajjubihim min ahwalihim wato kuma kunyatar da su bayan an abin nan domin mamaki ga halayensu fa qala qul ka ce musu atabuduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a kuna bauta ma abinda bai iya yi muku amfani bai iya tunkuɗe muku sharri bai iya jawo muku wani amfani ku bar Allah eh? yani bihi isa isa bai iya kawo muku wani alkhairi bai iya tunkuɗe muku sharri ya kuke bauta masa kun gane ko abin nan yace minan isa ma wato alaman li taqiqi ma huwa al-murad min kaunihi bi ma'azalin anil uluhiyya ba kun ga ba ce man ba domin man mai hankali wa ma wanda bai da hankali kuna iya bin domin yanzu masu bauta ma isa an ce an mai shi kamar yadda kamar da sauran halitta ko da kasa tubali domin a nuna kenan ba bai cancanta a bauta masa ba rasan ko bi ce izamihi alaihi salam fi silkil ashiya'i allati la qudrata laha an sanya cikin abubuwan da ba su da wani iko ala shay'in asalan ba su da iko ga komi fi khalqi sihati bai iya lasa wallahi wa a bai kawo arziki wal maral bai iya uh, maganin ciyo wal bala'i bai iya tunkuɗe wata musiba to ya za a bauta masa wallahu samiu Allah shine mai ji ga maganganu al ali masani bi ahwalihim wannan magana bai tsaya ga kiristoci ɗaya ba har masu cewa waliyai na yi na'am eh. na'am kun gane ko eh. duk wanda ke cewa wani na iya yin wani abu ya yi daidai da su kuma hakika ne haka suke duk ɗaya suke ba bambanci to ci gaba kul ya ahlul kitabi ci gaba قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل قل أكتب على بكتي يا أهل الكتاب يا كبتان للتافي سنة يهود النصارى لا تقلوا في دينكم كذا كذلوا فاق الدينكم كذا كتيتر هدي gairar haƙƙi ku wuce gaskiya wato ba bi an ta da ku isa shine ku kasa abin nan ku rage darajar shi au tarfa'u ko ku ɗauka kashi fauka haƙƙi bisa ga sa kun ga yahudu suna nakasa shi sannan su ko kiristoci suna ɗauka kashi fiye da yadda yake su ce ha Allah ne wala ta tabi wa hawa qaumin kada ku bi son zuciyar wasu mutane kallallu waɗanda yake sun bace idan kabul gabanin gabanin haka gabanin ku kenan ai bi guluhum domin sun ketare haddi wa hum aslafukum sune kakanninku wa hadha al-gulu dalalun wannan ketar haddi bacewa ne anil injil ko daga abinda injil daga abinda testament ya karantar wa an muqtal kuma ya saba ma hankali wa adallu kaseeran sun abinda su sun bace kuma sun ɓatar da masu yawa minan nasu daga mutane wadallu an sawa'i sabil kuma sun ka bace daga tsaka hanya ay dari kilaka sun ɓace daga hanyar gaskiya wa huwa ma ja'a bihi shar'u shine abinda shari'a ta shi a gaskiya da gare shi kuma abinda a gaskiya shine qur'ani wa sawa fil asli al wasl sun ɓace daga tsaka hanya kun gane to ci gaba لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون to lu'ina alladhina kafaru an la'ani waɗanda sun ka kafirta min bani isra'ila abinda an la'ana an nisantar da su daga rahama wato suna yahudu da nasara yahudu da abin nan da christian an la'ane su ala lisan dawuda dawud ya la'ane su bi an da alan yayi musu mugunya addu'a fa mushriku kira da ta an ka juyar da mutanen sa na wannan zamani sun ka koma birare wa hum ashabu aila su ne mutanen aila ko san inda aila take wato tsakanin inda abin nan red sea da mediterranean sea suka hadu akwai inda an kayi abin nan aka yi eh, suez canal to wannan wuri shine aila ita dufi sabti wato sun ketare asabat domin an hana su abin rana an ce ran lahadi ran asabat ba a aiki sai ibada kawai shikenan sai su yi rane kusa ga ruwa su buɗa ruwa na shigowa tare da kifi in rana ta yi su rihe su gobe su yi su eh wasqadun shi sun kai farauta kifaye zamanin dawudi ne musu addu'a an kala ne su wa isa ibn maryam haka nan isa dan maryam shi ma ya musu mugunyar addu'a bi an da alai ya musu ya addu'a akan su fa musu hu khanazira domin wato masu abin nan ashabul ma'ida wadanda sun kai addu'an ka sauka musu da abinci shina nan tafe wa hum ashabul ma'ida shi ma abin nan an kace kada su ci kada amma su aje eh zalikal ma asaw wannan la'anan nan da an ka nisantar da su daga rahama saboda zunubin da sun kai saba wanda sun kawa Allah wa kanu ya tabun kuma sun zan suna ta ketare haddi ba wai ba sun gama ba suna nan suna take da haddi kanu la tanahuna munkarin fa'alu يتناهون sama kanu ya fa'alun Kanu la يفعلون sun zan ba su hana ma junan su an munkarin ga abin da baya da kyau fa'alu wanda sun ka aikata wato in wani ya mugun aiki ba su tashi su yi wa kansu wa'azi a bayi labisa ma kanu yaf'alun tir da abinda da sun kazo suna aikatawa ai fi'ilhum hada ashe kenan kuma musulmi in sun kaga ana laifi sun kai shiru sun ka masu كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيث ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون to tara kasiran kai abokin magana kana gani masu yawa minsu daga cikin su ya tawallawna alladhina kafaru suna jibinta waɗanda na kafirta daga cikin masu shirki wa gairihin da wasun su bugudan liddinil islami don kin addinin musulunci sai su haɗa da waɗanda ba musulmi ba don su ai hada da musulmi labi sama qaddama lahum ansun tir abin da sun ka gabatar musu min aiki limu adihim mulkun limu adin tir makoma su kenan al mujibi lahum wanda yake mai wajabta musu an su hada Allahu alaihi wa wato Allah ya musu ya musu hushi mm. wa fil kuma su masu dawwama ne cikin azaba ci gaba cutar da ake walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya ولكن كثيرا منهم فاسقون to walau kanu yu'minuna billahi da sun zo suna imani da Allah nan ko da musulmi kenan waɗanda ke abin mu'amala da su da sun suna imani da Allah wan kuma suna sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu wa ma kuma sun yarda da abin da an ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama mattakhaduhum mattakhaduhum awliya da ba su rike kafirai awliya masoya ba su yahudawa a wannan lokaci da nasara sai su hada kai da arna arna don a yaƙi musulunci to su kun gane ko mm. walakin na kasiran minhum fasiqun amma mahi yawa daga cikin su fasikai ne kharijuna masu ita ne imani daga barin imani wa amana alqalilu wa amma kadan sun kai imani alladhina ma kharaju wanda basu hita ba anta anta alimi kutubi wanda yake basu hita daga abinda littafan sun ka karantar ba wata tamassaku bil mithaq sun kai riko ga alkawalin da an kai suna zartar da shi su kan abin suna nan to ci gaba لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاري ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون to yanzu ga ayoyin da aka tafi sun mafarrak Allah bainal kufari ya an bambanta tsakanin kafirai ba ɗaya suke ba bin nisbati li shiddatil adawati in an jingina tsananin kiyayyar su wa sifatiha ko sauƙin eh, eh, abin nan kiyayya musulmi لأن الكفر إذا تضاعف يبعد صاحبه عن سماء الحق domin kahirci in yayi yawa nau'i nau'i to sai ya da mai shi daga sauraren gaskiya wa kabulihi da karbar gaskiya wa kadhalika al haka nan jahilci mutarakin ya jahilta bai san ya jahilta ba shi kuma inda duk an faɗa mai gaskiya wato faɗa ta ta yi kun gane ko abin nan qala ta'ala Allah ya ce la na ashaddan nasi adan za lalle za ka samu mahi tsananin kiyayya na mutane lilladina amanu ga wanda sun kai imani wanda sun kai kowa kiyayya da muminai na kwarai al yahudu yahudawa domin sun kafirta da isa sun kafirta da annabi kawo kafirci yayi yawa saboda haka kenan ba su sauraron gaskiya walladina ashraku da wadannan sun kazan maguzawa wato ba su shiga musuluncin ba wato kullum al'adunsu na abin nan bauta gumakansu ai istamaru sun da waɗanda sun ka doge ala shirki bisa kafirci min al-arab al-juhal na abin nan laraba jahilai ko Hausa jahilai litala'u kubrin domin zibin ya kafircin su wa jahalihim da jahilcin su wa innahuma mutasawiyan sun yi daidai fi tiba'il hawa son zuciya wato za ka iske wanda yake kowa musulmi su ne wala na aqraban kuma kana za ka samu wanda yake kusanta mawaddatan wanda yake kusanta soyayya lil ladina amanu gurin sun kai imani alladina qalu inna nasara wannan suka ce mu kirista ne mu nasara ne sun fi kusa kun gane ko ai ansaru dinillah mataimaka addinin Allah wa muwaduna li ahli al suna son mutanen gaskiya wa qad qala ba'd ulama sashen malamai ya ce mazhabul yahud annahu yajibu alaihim isalu sharri wato su yahudawa abinda an masaba duk wanda ba ba yahude ba ai kokari a cuce shi wal azab cuta ila ila man khalafahum ko fi dini wato duk wanda yake ya saba musu dai ga addini wato a cuce shi wa mazhabun nasara abinda an masaba su kuma kiristoci annal aza haramun cutar da wani haram ne kun gane wato suna gani har ana ta in wannan ya mare ka ga dama ka ba shi hagu ya mare ka kuma fa hasal al farqu bayna al yahud wan nasara na an samu bambanci tsakanin yahuda da da nasara wakila an ce innal yahud mahsusuna bil hirsi ashadid ko kuma yahudawa sun ke banta da kwadai mai tsanani ga son dukiya hmm. wa talabi ri'asati da neman shugabanci wa man kana kazalika wanda yake zuciyar shi ta mutu don neman shugabanci kana shadidal adawati kowa kiyayya da wanda abba shi ba wa amma nasara su kuma nasara fa inna fihim man huwa mu'ridun an dunya akwai wanda yake bai san duniya wala hada jin dadin ta wa tarki dalabi ri'asat da barin neman eh, shugabanci wa man kana kazalika wanda shi kuma haka yake fa innahu la yahsudu ba shi hasada da kowa wala da kowa bal ya kuna a alyana arikatan yi kowa saukin hali fi talabil haqqi ga neman gaskiya wali haza qala ta'ala don haka Allah yake zalika bi anna minhum qissisin tu nasara abin da yasa sun kai kusa ga soyayya ga musulmi domin akwai qissisin malamai daga cikin su waɗanda yake suna son gaskiya wa ruhbana akwai waɗanda yake ma su shige cikin kogo suna ta ibada ba ko hitowa ba su yi wa annahum la takbirun ko ba su girman kai an tibai haƙi gadin gaskiya kama eh, kama sai yastakbir kama yastakbir yahud kama yadda yahuda ke eh, girman kai wal udiyun al juhal da kafirai wanda yake ba su koyi karatu ba jahilai ko su girma ɗaya suke so to ci gaba وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين su malaman nasara kuma da ruhuba masu ibadar su suna cewa ko idan u wato suna idan in sun kaji ma unzila rasul abin an ka saukar ga manzon Allah na Qur'ani tarayinu sai kaga idanun su tafilu min da suna zuba da hawaye min ma arafu don abin da sun kasani min haƙƙi na gaskiya yaquluna kuma suna ce rabbana amana ya ubangiji mun imani ai saddaqana bi nabiyika mun gaskata manzon ka wace tarika da littafin ka fa katumna ma shahidin ka abin ya Allah ka rubuta mu tare da mutanen kware waɗanda yake sun halarta ga gaskiya ai muqarribina waɗanda yake masu kusa da tazdiqihi hima don gaskata su don gaskata annabi da da littafin sa eh, eh muqarribina suna masu abin suna masu faɗi da bakin su masu ikrari da gaskata su sune shahidi to ci gaba wa ma lana wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haqq ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين to wa qalu fi jawabi ma ayyarahum bil islam akwai waɗanda yake in su musulunta su kiristoci da yan to suna zargin su dami kun ka shiga musulunci kun gane min jinsihim aw min al yahudi ko ko yahuda su suna zargin su aw gairihim wato sai ce malana mi yahane mu la nu'minu billahi ma ya same ba za mu imani da Allah ba ma da nan hakika da ya zo mun na gaskiya ai a sabita wanda aka tabbatacce wato kenan me zai hana mu yi imani da Qur'ani gashi ko kon addin da a cikin sa gaskiya ne ai la ma alana ba mai ba abin da ke hana mu iman tare da imani ma wujudi muqtali tunda akwai abin da ya wajartar da imani wannan ma kun muna kwadayi an yi da sunna rabbuna ubangijinmu ya sanya mu ma alqawmi salihin tare da mutane waɗanda salihai mu'minin to ya shigar da mu aljanna ta aljanna ruwa ya aro ya to annahu lamma qadima wafdan najashi lokacin da mutanen najashi mutanen habasha sun fatahi madina in sun fatahi makka min al-habasha ko kara annabi sallallahu alaihi wasallam alayhi surati yasin annabi karanta mu sura yasin ko baka sun kai kuka wa aslamu sun kai musulunta wa qalu sun kace wa ma ashba hadha bima kana yanzu ala isa ni yake kama da wani wato babu abin da yake kama da wannan abu da muhammadu ya karanta mu annabi sallallahu ga abin da isa ya taho muna da shi wannan ya kosa da komi bisa gare shi qala ta'ala sai Allah ya ce fa asabahum Allah fa asabahum Allah bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha وذلك جزاء المحسنين to fa ta la su imani daga cikin su sai Allah ya saka musu bima qalu dan magana da sun kai mai kyau wato ya saka musu da jannatin gidajen aljanna ta gari min ta nan ruwa na gudana daga karkashin su khalidin ya kuma suna masu dawwama cikin aljanna wa zalika jazaa'ul muhsinin kuma wannan bai tsaya gare su ba duk wanda yake ya yi imani kuma ya yarda da Allah ya yi aiki kamar yadda Allah ya ce to wannan shi asa kama kwansa والذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا ودن سنك كافر تسوكما وكذبوا بآياتنا سنك أية آية أولئك أصحاب الجحيم ودن سوني أبو كانوا تامي أنني fa hadha wa idin liman baqiya ala kubri wannan kacewa ce mai tsanani ga wanda ya zauna kan kafircin sa minan nasar da kiristoci wa in kana da hukumu amma ko da hukunci ya game ba su kai ba kowa li anna al qasda bayanu halil mukazzibina kun ga cikin an ce akwai na kwarai amma kuma azaba mai tsanani tana ga nan ga waɗanda zauna sun kace su ba su yarda ba wa zakarahu fi muqabalati al musaddiqina jami'an kum jama'an bayna targhib wa tarhib wato kenan ya abin ya ambace su cikin abin ga muqabala waɗanda sun kai gaskata wato wajen tsoratarwa ko kuma wajen abin ko faɗaitarwa يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يا أيها الذين آمنوا يا قوانا الإيمان لا تحرموا طيبات ما أهل الله لكم كده فحرم سد أبو بوا ما نحلت ما تدعي وانا ديك ألا يا أهل التاسو بريوكي وتكرت كل وانا بوكي ساهو ولا تأثنوا كرب إيسا دهدي لا تتجاوزوا أمر الناس كرب إيسا لأمر الله إن الله لا يبر موتين ولي ألا بارك المسكي تدهدي wato ga abin da ya aza musu ai al mutajawizina masu ketare wa amrahu sa wa ma haddada lahu abin da ya iyakance duk bai fa a aw alayhi ko ko ya haramta musu baya son abin da su abin da su kara maka ruya an qawlan min sahabati an ruwaito wasu mutane daga cikin sahabbai hammu an lazu mustabu wal qiyama wani yace ko da yake abin nan kullun azumi nake yi kuma kullun da dare da zan kwana ba abin nan ibada dai zai yi ولا يقربون النساء فانك تكون بضاف سنتمات ابا يطيب بضاف ادنا ساتر عليه ولا ياكل الا حباب النامة ولا ينام بضاف بكي بالي فراس بشي كده فمن من ذلك فانك حنا فدك وانا وهو قوله تعالى وكلوا مما رزقكم الله وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون kun gani ko kamar bayan sallah an ce mutum ke subhanallah alhamdulillah Allah akbar 33 wanda ya 34 wani ba gode ba za wuce gona da iri wasu duru min man za ku Allah halalan ko ci daga abin da Allah ya azurta ku da shi wato halal tayyiban wanda yake mai dadin ci gare ku wata kula duk ji tsoron Allah Allah zai an san bihi mu mu wadanda kuke wato da shi kuke masu imani ai in ku bi awani rahu abubuwan da ya kuma ku nisanci abubuwan da ya hana ala hasbi mu kamar yadda hukunta bidon gulin ba da ruha ba wala mujawazati haddin kuma bari ita rewa haddi ba fiya gare ko ni kai akwai abin da ahalat kamar eh, yake ba yi ma iyaka ba to shi ka san ka ɗauki halat don taimako ne ga yin abin da an ka azama ka yi bacci don ka ji daɗin tashi kai sallah ba ka yi bacci kawai dai ka yi ta mai gidaɗin ya haka gaji da shi ba ka ci abinci don yadda za ka iya tashi ka ibada ko ko yadda za ka nemo abin sana'a da za ka ci da kanka ka ci da iyalinka ko halat wato ka auna ta don ta taimake ka ga abin da an ka azama ko kuma ga abin da an ka hana ka kun gane alharfu bi aymanin la da'iya ilaiha akwai daga zurfafawa wato mutum shi tsuwa babu dalili ko magana zai ce a wallahi kun gane babu dalili wa rubbama wa rubbama jarat al'adatu ala al-alfin bil yamin da yawa wato abin nan rantsuwa ta gudana ga halusan mutane wato da al'ada magana su ala ghairi qadin ba da niyya ba li tawfiq ahadin li fi'lin domin su tabbatar da wani alkawali da yayi ga wani aiki aw tarkin koko bari aw ya halifu ala in yazunnu ko aw koko yayi zato abu wani abu ya auku kamar a ce wani na gida ce eh, shi na nan wallahi don ka san ya shiga ba ka san ya shiga ba wai zakar kalahu bayan haka nan bayan mutum ya yi rantsuwa sai ya abin da ya rantsuwa kan shi ya canza wa har bi dalika harajan akwai laifi ga wannan aw ismun ko akwai zunubi qala Allah ta'ala Allah ya ce wato kayan rantsuwa akan abu sai ka iske al'adun ba haka yake ba yaya za ka yi la yu'akhidhukum Allahu fil lawi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون kun ga ita rantsuwa ibada ce ba a kowa ba a da kowa sai da sunan Allah kawai kun gane ibada ce ba a yin ta da komai sai da kuna Allah kawai domin rantsuwa domin abin nan ka ɗauka alkawali ne la yu'akhidhukum Allah bil lagawi Allah bai kama ku da rantsuwar da yake wanda ake ce lagawul yamini fi aymanikum ga rantsuwoyin ku wa huwa indana ma shal malikiyya gare mu malikiyya an ya halifa ala shay'in yuzunnu annahu kadhalika wato mutum yi rantsuwa kamar kaga wani ya shiga cikin gida baka sani ba ya fita sai ka ce wallahi wani na nan cikin gida to sai ya bayyana ashe bai ciki to wannan ga malikiya sunan ta lagawul yamin babu kafara wa yasa kama ya na ba ba kamar yadda mutum ya zato ba wa huwa qaul mujahid kuma wannan ah, daga cikin tabi'ina akwai abin wani mujahid magana shi ne kila kano halahu ala tahrimin tayyibati wato sun azan wato sun yi rantsuwa akan haramtar da abubuwa masu daɗi ala zanni annahu qurbatun na tsammanin kamar yadda mutum yace wallahi ba zai ci nama ba wato wai kamar yana gani ya hana ya yayi wata ibada falan ma nazalar nahayu qalu kaifa bi aymanina lokacin da an ka ce a'a yin haka nan bai da kyau to sai suka ce ya za mu yi da rantsuwoyin mu fa nazalat sai wannan aya ta sauka wancan lagawo ne kenan kun yi tun ba ku sani ba wa inda shafi amma wurin shafi ah, rahmatullahi rahimahullah rahimahullahu ne huwa ma yabdur min al-mar'i min ghairi qasdin wato kamar kana magana yaya ta kwana lahiya law wallahi <laughs> ya yara lahiya law wallahi kun gane eh? malik yana da tsanani walakin yu'akibukum jam bima aqattum al-ayman amma Allah na kama ku ga abinda kun ka tsananta rantsuwa ga kun ka kullar rantsuwa akan sa aqattum abinda kun ka rantsuwa akan shi an halaftun an qahdin kun yi rantsuwa bisa abin nan wallahi ban yi kaza kun gane ko wallahi zan yi kaza ki zan baka yi ba ko wallahi ba zan yi baka kai ba za kai ba musannan bayan ka nan abin baka yi ba to in mutum yi rantsuwa kafara ta same shi ga yadda ake kafara fa kafaratu abinda abin nan kafara irin wannan rantsuwa wato id'amu ta masakin ci da miskini goma wala ya ta'ayyana qawluhum min fuqara'i balad al khalif nan ba sharadi ne sai ka ce kai mutumin Kaduna ne sai miskinin Madina um, abin Kaduna kai ba ko wani miskini dai miskini ne ko da daga zari ya fito zaka bashi kun gane ko le kulli miskinin muddun ko wani miskini a bashi mudu daya ba a ba mutum guda duka wanda yayi kafara ya dauki mudu goma ya kai gidan malam bai kafara ba eh? an sai an ba sai in ya zan abin nan ya su fito a basu in ya ce kawai an riga ta maliki ya ne mutanen kan ba kowa mudu shi da kowane musi ne guda a ba shi mudu na a wasa da basu da imon ahalikum kuma ba ce ake tila sai ka zama shinkafa ba matsakaicin abincin da kuke ci matsakaicin abin da kuke ci da iyalinku da shi shi ake kula kamar nan wato abin nan masara yanzu Eh, eh, masara ita ce ausar ko ko dawa ko gero hmm? masara dai ai a kasar wanda ya tsaka eh, wa agalabu ko wanda ya samuwa la ala ba ana yin kowa fa ya bada shinkafa ba ka a ce a sai ka kawo abin nan ganin rogo ganin rogo kudu su kuma ganin rogo za su bayar au kasratun kuma in ka ba ka iya ba su abinci su mutum goma to sai kai musu tufafi bi ma yusa ma ta fadan duk abin da yake zai rufe mutum yana iya sallah da shi in ka rufe shi da shi shi kenan. wa yafturun a ta rufe al'aura li salati wa sallah li rajul qamisun wato namiji in ka bashi riga ta yi wa lil mar'ati qamisun wani da amma mace sai an ba ta riga da mayafi don sai ta rufe kanta walau kana kashina ko da riga ba ta da kyawu ko da tana da abin nan inda abin nan ta rufe ta shi kenan eh, ko da ta bugu ce wala ya kafi dan kuma ma zikira ila miskinin wahidin bai yiwa ka tare to sai da bara za kai ka samu wani dan uwan ka ka huta da shi da shi hau eh? da ta hadiru raqaba eh, da kake amfani da shi da ka haɗa hannayen ka biyu ka cika shi da hatsi shi an mudu ɗaya. mutum mutawaskil ba dogo ba ba gajere ba in ya haɗa kun ba ya matsa so ba ya buɗe ba eh shi ne ba ba kullu eh ba ce da miya ba a wata hariru ran abu yake matar ce ba don kamanta ta da wani hamulan lil mutlaq ala al muqayyadi wato kenan ba a tantawa sai wanda a to yanzu ba bayi saboda haka wadancan biyu sai rage ko ciyarwa ko tufatarwa faman lam yajid wahidan min ma zikra wanda bai samu daya daga cikin waɗannan uku ba wasu ya musu ta ayyamin wato azumin kwana uku kafaratun kafara ce saboda ka wannan ya nuna ba a yin azumi sai an rasa wannan don an tafi ballan ya jin wanda bai samu ba kadancan kana da zaɓi in babu su to shi na sai ko muka azumin kwana abin kwana uku wa zahiruhu annahu la yustaradu tatabu abin da ya bayyana kuma yana yi wa kai gobe ka huta haka kare wa alaihi malik wa shafi kuma malik akan wannan fasara yake zalikal maskur wannan abin da an ka ambata ka fara ta imanku shi aka fara rantsoyin ku idan halafta in kun karanta in kun karanta wa wa wa wa kun ka kafa yin abin da kun ka rantsuwa akan shi wa kuma Allah ya umarce ku tsare rantsoyin ku an tanke suwa kar ku warware su malam yakun nakasuha ala fi'li birrin sai dai in ka ce wallahi ba zan yi abu kaza ba ka ga yin siya ya zama alkhairi to nan ka yi in ya so kai ka fara da haƙi aw islahin bainan nas ko ko kace wallahi bazan bazan yi musu magana ba sai ka ga ya kamata kuma ka tsaya suna faɗa kai musu magana wannan kuma kai kai ka fara sannan kai wannan aiki ya ci kama ce sofi da kara kamar da ke cikin sofi da kara kun gane ko kazalika ay mithlu ma bayyana lakum kamar yadda an ka bayyana muku abinda an ka ambata na tukawa alqawliya yubayyinu Allahu lakum ayati haka Allah bai yake bayyana muku kunce kuncen su la'allakum tashkurun ku duk ba ko ran tsawa ba ku ba ku yi da kun kaga da sai an bayyana muku ana zalika bi ta'ati wa ta'in ta'a fa innahu min ajallin ni'am tana cikin mai girman ni'imomi wato cewa eh, kunta ko a bayyana ma kun gane Ya kun gani idan mutum ka ce wani yi kaza don Allah ai ran kaddashi kai ko da yake wato ba ran tsawa ce wanda ka azama wanda zai yi kafara ba kun gane ko don haka wato ba a don Allah da annabi don ba a rantsuwa da sunan annabi wala ma mu da gumin al-gulul fi din kuma ba a hana mutane zuwa da addini ba to wakila lakum ko ya ayyuhal ladina amanu la tahrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum ko shi ma gulul to wakila lahu kuma anka ce aidan wa kulu min ma razaqakum Allahu aidan ku ci daga abin da Allah ya baku ai azrata ku halal ya tayyib ka ku guduri kar ka ku ce babu ci saboda abin ibada wa kana fil khamr wal maisar mimma yusadu indahum to ai akwai wasu abubuwa wanda yake gare su suna jin dadin su amma Allah ya hana su to sai an ambace su kenan waɗannan wato kamar giya da caca kun gane ko bayanan bayanan bayanan Allah bayanan Allah ya bayyana cikin ayoyi al'ata ta mafadan da wato ba su shiga su waɗannan da giya ba su shiga cikin abubuwan masu daɗi waɗanda an kace a ciki fi ba su shiga cikin abubuwa masu daɗi ba bal kuma min muharramat suna cikin abubuwan da an haramta lima sai sababa min mukhalafati alwa'd domin abin da za su sababa abin da za su sa ya auku na sabawar alkawari fil qiyam bil wajibat domin in mutum ya saba ma alkawari kuma wato abin nan bai kai ga abubuwan da an kawo wajabta mai bai iya yi in ya sha giya ina zai iya da ita mun samun gwamna mai hana shan إيه؟ إيه، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا يا قلنا من انما الخمر والمسجد قتل الضيافة والمسجد البكاتا وسؤالك ما ركاتا اي الذي بالملاهي وتوافى ابو بن ابن الكمطين كبقاد كمطين الدرى والمنطلق والاوطان والاوالا ضد النوع التاتني to amin to liqar mali wata wajen abin neman dukiya wal ansab sannan abin nan gumaka al asnam gumaka li anna haratun sabulil ibad ana kafa su don abin nan don abota musu kun ga mai bauta gumaka yana cewa ke gumakan nan wani mala'iki ne yake sifantawa shi gore shi ko kuma wani malami yake abin nan yake kafawa don ya dore ne juda والأظلام sannan kuma da kiban abin nan ƙuri'a wanda suke yi na abin nan cikin Ka'aba mun yi shi baya ko to duk waɗannan abubuwa da mun ka ambata hadisun kazamta ne hadisun mustaqadar abu ne wanda ba ya da kyau ne amal shari'a kuma aikin shari'a ne Allah bai bayyana wanda ke kayyata kawai ta ga mutane فاجتنبوه كل سنة كل سنة كظمتا المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوا كركلي أدب أبن أنك تكظمتا كركلي شيء la'allakum tafrihun ko za ku samu babban rabo kun ne ku diba abin nan da yawa za ka ɗauke abin nan arna su yi noma kafin shekara ta yanzu sun canje sun yi halaka abin da sun kai da tace da abin nan da shan giya amma da ya musulun ta kafin shekara ta sai da ya za a tabi har da biyan kuɗin ruwa hajji in ba da kan wannan da nan da canjin rayuwa da jin daɗi duka da hankali. Inna ma yuridu shaytanu an yubi alaynakum adawata wal dawba'a fil hamri wal maisir في الأمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون to inna ma yuridu shaytanu yuqa bainakum la ilaha illa shaytan yana son kawai ya tabbatar ya shuka a wata abin nan a kiyarka tsakanin ku wal bakala da kin juna to da kamar wannan sai ga cin biya hada tata ya ta ke ya kai yake son ya tusa muku da ita idan aka tumu kuma in kun kabar muku ya kai abin nan zai zai kiyarka jama'a ya hasu fihi ma min ash-shart wal domin bagancin giya da tata wato sharrukan da ke abuwa na Allah ɗaya sai ya kasu wa yadda da kun bil ibtigal bi ma kuma dan kun dan ka shagala da waɗannan abubuwa wato abin shirka da tata da abin nan da Allah ya wanke dan zai shagaltar da ku an kin la daga amrin Allah wa amal salat kuma zai hana ku sallah zai shagaltar da ku daga barin sallah fasahu bil dhikri ta'ziman lahum an ce zai hana ku dhikri sallah domin muhimmancin fa inna dhikrullahi alamun an da don Allah wato ba wai guda bane da harshe ɗari ya dakirin fi jami'il umur ya shiga ga dukkan al'amura addini ya fi addini ko min kai kafa Allah ya ta ta ta yi bikin kun ga mai tsara da kuma bikin na ce subhanallahi ko la ilaha illa huwa wanda zikiri ne haka nan kuma ina kan sallah ai kun hiyar da zaka yi da abubuwan da kake kafin duk wajibi ne kake yi ko sunna ne kake yi ko ka kabi ne duk zikiri ne wa ne wuta ana kan duniya babbaci ma in sallah kan ta haka da za ka ce wato ko ni ta tuna ubangiji to kai yi. za khalat ana an zikirin da fa kad ka kala da mu ko ni mutum yayi wanda yake da tambaci Allah da Allah yake aiki ko da yana so to na da ta baki وكذلك الصلاة وإنها عماد الدين kuma sallah da an ka ce ana addinin can giya na hana na shagaltarwa da gare ta domin ita ce shi ne addini kamar ana shi ne addini kamar da ya ha da huwa limasu wa ma hadiya duk wanda ya tsoratar da sallah to saura ku ku barka ya fito da sallah kullum da sallah wanda ya tsare sai a tsala komai الوقت فی قبل کده بقی منٹ ما روزانہ آئی کم کہنا کچھ فإنما الله تعلموا أنما على رسولنا البلاء المبين wato abin da Allah ya umarce ku ku ku bi shine tsara wato wanda kuma ku yi da'a ga manzon Allah duk abin da manzon Allah ya gaya muku ko da bai bayyana ba ga Qur'ani to daga Allah yake ku yi da'a wa ga ku ji tsoron yin zunubai fa in tawallaytum in kun ka kawo da kai kun ka kun ka bada baya daga aikin ta qala mu fasani annama ala rasulina balagul mubin to in kun ka kidin abinda annabi yace sallallahu alaihi wasallama to ku san ku da kun ka kake cikan ku shi abinda aikin sa'i da manzanci na gaya muku shi kenan ni na hita haka wazaru ba ba da falamu annama ala rasulina balagul mubin annama ala rasulil balagul mubin wato abinda akan manzon mu kawai yesuwa wanda an bayyana na ai al iblagul mubin wa jazaa'ukum alaina amma in kun yi sakamakon ku za mu bayar Allah in ba ku yi ba mu ne za mu yi muku azaba ba ruwan wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa zaru wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa hazaru ba ka bane يبغوا ايه بعد ايه كلهم متعددين ذلك على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين wa amilu babu laifi ga wadanda imani aikata ayyukan kwarai ba su da laifi ta yanzu bari to shi kenan babu laifi gare su wato Allah zai gafarta musu wannan sannan bayan sanan kuma ya ci gaba da tsare su kun gane idan ma ta sun tsoron yin abubuwan da anka haramta wa amanu sun kai imani sun kai da wannan hukunci daga Allah ne wa amilu sun aikata ayyuka na kware kamar yadda Allah ya ce sun kawo amur sannan suka ƙara imani suka ƙara tsoron Allah suka ƙara imani ai tabbata sun ka tabbata Allah ta ƙara tsoron Allah wal imani sun mata kawo domin irin waɗannan layuka suna da wuya mutum ya bar su sai ya yi ƙoƙarin abin nan kun gane wato wa asirul abin suka kyauta aiki wallahu yuhibbul mutinin Allah kuma yana son masu kyauta aikin sa abin da ya sani ko ni za kai kai shi kamar yadda Allah ya ce kuma ka san daga Allah ne kai yi don Allah kun gane kada ka ƙara kar ka rage don ci gaba يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم to yanzu daga nan za mu koma an yi hukunce-hukuncen da an ka hana to za a ƙara bayanin su ta'alika ta ake ce musu ko ta ake ba ta kaddama fi awwal sura ya gabata farkon sura qawlu ta'ala zina amanu aqu bil uqud ya ku waɗanda nayi imani ku cika alkawulla yuzu lakum bahimatul anami an halatta muku dabbobi dabbobi na gida wato alina laqumma da shanu da tumaki da awaki illa ma yusla alaikum sai da an kai aka karanta muku na wanda aka hana gairu muhil sai da amma ba halatta muku yin farauta ba an tunkuru lokacin da kuke cikin haram ba za ba za ku abin nan ba ba za ku yi farauta ba kama ya ce huna tafsilin limujmal nan kan dukule an ka faɗa to wannan yanzu zai ƙara bayani gairu muhallin sayar wa ta'aqibu da kuma abin gairu muhallin sayar za a yi ta'aqibi a kar bayanin inda an ka hana fa qala ta'ala Allah ya ayyuhal na amanu ya ku wannan imani da yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd Allah zai yarrabe ku da wani abu na farauta ta naluhu aydikum wanda yake hannayen ku za su same su za su sami abubuwan nan wari ma da ma sun ku alkibar min ko wato kenan manyan mutane kenan wa huwa hukmun am wannan hukunci ne ya gama kowa da kullu hajin ga duk mai haji fa inna allaha yaqdiruhu zai jarrabe shi fi ihrami ga harama shi bima shi an sai ko ga abin da an hana masa yin farfata shi fa sai namun daji su dole zo masa ko kuma cikin hannu da tsuntsa hali ko cikin kayansa wala ta hafu minu matukan mutum yana hana masu tsaye ba su tsoron su dabbobi ba su tsoron su Allah ya kore to jama ba shi ne kun gane ko ya alama Allah man don Allah shi san mai tsoron shi bil gaibi fake har ga ga'iban lam lam yasiru fa ita libul saida domin wato akwai tsoron Allah bayyane akwai tsoron Allah boye tsoron Allah bayyane wanda kake yi da mutane su gani wannan riya ba zan Allah yi ba amma wanda an nazar da daga nau'in mutane da inda ba mutane ba duk kai to za ka tsare Allah na jarraba ku dan ya san mai tsoron Allah da gaibi kamar yadda aka ce mu sallah da alwala in ka ta cikin gidan da sai da mu kai alwala da sai to akwai misali kai ba a ce wata jarrabawa ku kun san ta ko kuma ne ta da ba da duk wanda ya tsaya haddi bayan bayan arhana fasta da huye farauta falahu azabun alim to shina da wata azaba mai tsanani kun gane ko ni Allah ya azama bayyane to sai ya azama kuma jarraba ka don ya eh, abin ne ya kama ka da ya bani abin da kake nufi amma bidan ka zai don ya kama ka da hujja eh yanzu ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم ترى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز بانتقام يا أيها الذين آمنوا يا قوم الإيمان لا تأكلوا الصيد وأنتم تنكرون قد كشف لوتا لحالي كنا شكين حرم حج وعمرة ومن قتله منكم دون أن يكشف لوتا لحالي كنا شكين حج وعمرة متعددا بجنزان يا سبيل fargabawa ka zai biya ka kamako mutum da kashe mini ma'amda cikin dabbobi ta biyu da wani dabba biyar kashe mini kuma da suke gida wanda ya kashe bare a ce ya ba da abin da kin a kuya eh, wanda ya kashe eh, abin nan eh, jimina ma misali wuyan ya kama da mura kuma mutum za ka zama nan ya akwai da yi gaba ko jikin kuma wani hukunci ko da na ga abin da ya kamata a bayar ba za ka ɗauko ka bayar ba sai ka samu alami biyu sai na hukunci ka ce ga abin da na kace su su yi hukunci ce to ga abin da ka bayar sannan ya yi amma ka ɗauko kai da kai ka bayar da yi ba المنظمة اللي بقيت الشام ده كان قوة منه راح ده حسن يميز هذا الأحد بعض أشياء يسلسل ودرس بيبدا بتفكر تجاوز الدعسي تكلم دبوز بيبدا وقتها طبعا ابن عباس وعمر عبد الله بن عباس وعمر ده علي شيء كنت ضمن عم انا ضمن عمك ده بيبدا بدا انت ده لا لا كل هذا وابن عباس وابو عبيده سمع ابو ابن عباس ابو عبيده في المنتج ببقر الواسي بها كبيرا الطاولة كمان بيكون في ساعة والجماعة اللي يكون في البلدي ببكرة كبار أبين النجدي ثانية ابن عمر وابن عوف كان عبد الله بن عمر بن عوف في كنت في البلدي ما هو كيف فاجئ في كنت حقيقة في الباوة والنبي الثلاث من كل يعطي في كنت ومن عبد الله بن من بشاهد كيف تتعتكم وان يكشف من بعد أن كنت يقرأ كلها ini itu itu kemarin tanpa kata-kata abenan tertumbuh dengan Makkah yang dekat itu sudah mata kita jadi itu amal dan amal itu cuma amal ini apa tempat nuwat jamil nuwat jamil itu jadi ada warna ini nama itu ini itu masjid ayat hati itu lepas itu Nah, hukum atau tidak? wato kuma wannan wani ya ba abin nan ya ya ne Umar ke masa hukunci sai jawo Abdullahi bin Umar ke tare sai mutum ya dora mamaki ya Umar ba shi hukunci da dan wannan wannan matsala sai ya ta san wannan ko ta ji wannan ne Umar ba ne ne ba shi to da ka san ka dan Allah ya ce sai ya ma ta alaba bina baligan baligan kasa sannan kuma in mutum ya yi wani abin nan da an kace ga abin da zai biya da ko zai rasa ka nuna yanke ta ya kai mu abin nan da ka'aba cikin kurdi ya rubu da haram sai da cikin haram kuma ga wanda yanke shi ciki wanda ta da kudi ala mataki shi sadaka da wannan da ga mutum cikin kurdi wala da an ya zaha fa ta kuma ba da halatta ba kun da halatta yake da dama ba wa nafsuhu nafsan lima hadaya wato abin abin da ba a hadaya da take kare wa yan uri li na idha qila ana la wato da aka ana hadayan ba ba wanda ta kai ba ana nan ta ba wanda ta kai fa in fa in min ana abin da ya kace bai da misali dabbobi 他这个我是错误的。 Maga ہندو گڑھ میں مت کرتے ہیں